والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيوة مساش درسينا أربعين دشدة أشكين كراتمنا العزية يو يمشن آه، بيو بيو نفوكو بيو قوة السفر إجراء النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ ربيع الأول biyu ga watan rabiul awwal a 1435 a wannan rana ta yi daidai da biyar ga watan biyu shekara ta 2011 ta miladiya a kafin mu fara karatun sabon fasali na wato hukunce-hukuncen sallar juma'a za mu yi ɗanyi muraja'an a darussan da suka wuce mun karanta fasali wajen guda hudu akan abin da ya danganci hukunce hukuncen sallar jam'i sallar jama'a fasali na farko akan falalarta da matsayinta sannan wanda ya biyo shi baya akan sharuɗan limanci sharuɗan da ingancin liman wato liman ya zamanto sallarsa ta inganta sallar wanda suke bayan sama ta inganta sannan sharuɗan mamu sharuɗan da za su sanya sallar mamu ta inganta in yi sallah a bayan liman sannan fasali na hudu na ƙarshe wani matsayi liman ya a wani matsayi mamu yake tsayawa don game da liman a wajen sallarsa waɗannan su ne fasula guda hudu da muka karanta a cikin makonnin da suka wuce kuma kafin mu je sallar juma'a zai kyau mu ɗan yi muraja'a kamar yadda muka yi ta hanyar tambayoyi eh, ni zan yi tambayoyin eh, kamar yadda aka saba in an dan <coughs> kamar yadda muke lokacin wajen sifatu sala haka muka yi ko da haka ma wajen alwala da sauran ah, na farko shine menene hukuncin sallar jama'a sallar jam'i ne hukuncinta an banji tambayar ne hukuncin sallar jam'i na'am farilla ce eh, wato farilla ce farilla ce ga dukkan mumini to dan waya ce farilla ce saboda haka wanda bai yi ta ba kenan ya bar farari mai hukunci wanda ya bar farari wanda ya bar farari wanda ya bar farilla mai hukuncin ka duk abin da aka ce farilla ne ne ma'anar ne ta'arifin farilla a usul yau yayi ne domin farilla a usulul fiqh a wajen malamai shine ma kana fi fi'lihi thawab wa fi tarkihi iqab abinda idan ka aikata shi akwai lada in ka bar shi akwai uquba to a bisa abinda dan uwa ambata, bata cewa hukuncin sallar jam'i farilla ce duk wanda bai sallah a cikin jam'i ba yayi laifi to kaulan wahidan ko hukuncin duk mun yarda da da abin um, da dan uwa malamin Musa baya faɗa cewa hukuncin sallar jam'i farilla ce duk mun yarda haka ko eh akan namiji to kaga akwai safi akan namiji to dama maganar hakika akan namiji ne magana akan namiji ne dama wannan jawabin nasa akwai tawaya tunda lokacin da muka karanta mu a cikin littafi ba haka yake wani ba a cikin littafi cewa sunna ce muakkada kuma anan da muke karatu mun faɗi cewa malamai sun saba mazhaba nawa mazhaban malamai nawa ne akan hukuncin sallar jami'i malamai sun yi sabani akan hukuncin sallar jami'i kauli nawa ne mashahuran kauluka guda uku ne abinda malam ya tafi kai wanda yake shine matabar imamu malik da imamu shafi'i cewa sunna ce muakkada wato sunna ce mai ƙarfi kauli na biyu farilla ce in mutum da yi sallah a cikin jam'i ba ya saba ma Allah sai dai in saboda sai dai saboda uzuri muka ce wannan shine matabar imamu ahmad ibn hanbal da da daga cikin malaman hadisi kuma shi aka rawaito daga cikin sahabbai daga ali ibn abi talib da abdullahi dan abbas kauli na uku me ya kauli na uku lalle yana jin watakila faɗan akwal ɗin nan yana ɗan sanya rikici kauli na uku muka ce sharaɗi ne suka ce sharaɗi ne masaba zahiriya suka ce sharaɗi ce sallar jam'i sharaɗi ne sharaɗi ce ta inganci me ma'anar wannan maganar da suka ce sharaɗi ce me ma'anar a ce sallah a cikin jam'i sharadi ce sai da ita sallar za ta inganta idan mutum ya bai sallah a cikin jam'i ba ko ya yi sallah ba shi da sallah ko ya yi sallah a wajen malaman zahiriya ba shi da sallah to me muka rinjayar a cikin karatunmu eh cewa sunna mu'akkada eh mun karfafa cewa sunna ce mu'akkada dalili Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da falala ga mai sallah shi shi kadai ya ce sallah a cikin jami'i ta fi sallar mutumin da yake shi kadai da daraja 26 da 25 a wata riwayar 27 saura kaga an tabbatar masa da lada daga tunda an tabbatar masa da lada ba za a ce ya samu lada ba bayan kuma a ce ya bi farla wani abin da muka rinjayar kenan to da yaushe mutum da yaushe ake da falalar sallar jami'i ne da wani juz'i na sallah mutum zai samu a ce ya samu falalar sallar jami'i na'am da riskan wani rukuni saboda kan yi riski in yi riski sallama rukuni ke ko ka yi halki da rukuni ko da raka na'am da rukuni in ya samu raka'a in ya samu raka'a saboda haka an saba waɗansu sun ce in ya samu raka'a waɗansu sun ce in ya samu rukuni mhm. raka'a wato sai ya samu raka'a sannan zai samu falalar sannan zai samu falalar jam'i me dalilin ku man adraka raka'atan min as-salah faqad adraka as-salah wato za a samu mutum zai samu falalar jam'i da riskar raka'a guda ɗaya yaushe ake riskar raka'a yaushe mutum za a ce ya samu raka'a a cikin sallah na'am in ya samu in ya samu ruku'u cikakke tare da liman in ya samu ruku'u ya samu raka'a faman adraka faman adraka man adraka ruku faqad faqad adraka sajda kamar yadda Abdullahi dan Umar yake wanda ya riski ruku'u ya ya samu sujada ma wato ma'ana ya samu wannan raka'a cikakka wato sai mutum idan haka kenan idan mutum ya zo ya samu liman ya dago daga daga ruku ya ce sami Allahu liman hamida a raka'a ta karshe ya shiga cikin jam'i ya samu falalar jam'i ba kenan ko to kun yi tanakudi waye yace waye yace in an samu raka'a sai an samu raka'a ɗaya ne ake samun falala ake samun falalar jam'i waye faɗi wannan kauli a daga cikin ku daga wanda suka bada ansa duk wanda ya bada wanda yace wannan shine kaulin sa to wannan shine kaulin ka wanda ya samu raka'a daya sai mutum ya samu ruku'u sai ya samu falalar jami'i ko saboda haka idan mutum bai samu ruku'u ba bai samu falalar jami'i ba bai samu falalar jami'i ba to yaya za ka yi yau ba da kai muka yi sallah a nan ba sallar la'asar yau mun karanta hadisin rajulun minal ansar <laughs> dakta ya ta ya tana mana rajulun min al-ansar da ya zo rasuwa ya faɗi wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda yayi alwala a gida ya kyautata alwalarsa sannan ya fito zai taho masallaci da duk kafa ɗaya ta dama da ya ɗaga za a rubuta masa kyakkyawan aiki ɗaya da duk kafa ta hagu da ya aje za a share masa mummunan aiki guda ɗaya sannan idan ya zo ya yi sallah a cikin jam'i a cikin masallaci ya zo sallah a cikin jam'i za a gafarta masa zunubansa idan ya zo ya samu mutane sun fara sallah ya samu abin da ya samu tare da su abin da bai samu bai rama shi ma haka za a bashi to nan ya ce ya kayyade da raka'a me dalilin kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kadalika ya ce ya mai da shi wanda ya zo ya samu juz'i ko menene ya yi sallah tare da liman abin da ya kubce masa ya rama ya ce shi ma ladansa kamar wanda ya samu cikakkiya ya ce kana kazalika mm, ko tahiya ya samu ko sallama ya samu kana kazalika ah? kuma abu huraira da ya ruwaito hadisin wanda ya man adraka raka'atan min as-salat faqad adraka faqad faqad adraka as-salat malamin sa da kafa hujja da wannan hadisin Abu Hurairah da ya ruwaito wannan hadisin cewa wanda ya riski ruku'u shine ya samu hukuncin sallah to a shine samu falala shine ya samu sallah ka dauki haka fasara hadisin da cewa shine ya samu falalata Abu Hurairah da kansa yana cewa wanda ya fito daga gida kafin liman ya sallama ya zo masallaci ya samu abin ya samu falalar saboda ka rawi kuma yafi kowa sanin ma'anar hadisi dan haka fahimtar sa ta hadisin ta saba maka abin da ka fahimta daga hadisi wannan yana daga cikin dalilan da muka kawo dan haka a cikin karatun mu abinda muka rinjayar sabanin abinda mafiya yawan sabanin abinda mai malam ya ambata a cikin littafin nan kuma yake shine matabar imamu imamu malik da imamu shafi'i da imamu ahmad muka rinjayar da kaulin waɗansu malaman matabar malikiya daga cikin su akwai abu umar ibn abdul bar cewar mutum yana samun falalar jam'i da samun komai kankanta juz'in sallah da ya samu tare da liman in dai ya samu liman kafin ya sallama ya samu ladan jam'i saboda waɗannan hadisai da muka ambata saboda babin falala babi ne wanda yake mai yawa ba za ka takura shi ba to idan haka ne me ake nufi da cewa wanda ya samu raka'a ɗaya shine ya samu sallah man adraka rak'atan min as-salah faqad adraka as-salah haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake wanda ya samu raka'a ɗaya ta sallah ya samu sallah aka ce abinda ake nufi wanda ya samu raka'a ɗaya ya samu hukuncin sallah ya samu lokacin sallah ma'ana wanda ya samu raka'a ɗaya ta sallah kafin rana ta faɗi sallar la'asar ce kafin rana ta faɗi ya samu raka'a ɗaya to ya samu sallar la'asar a cikin lokaci sallar ta ada'i ce ba qada'i ba haka zalika wannan shine ya samu lokaci ya samu hukuncin sallah wanda ya samu raka'a ɗaya a cikin sallah ya samu hukuncin wannan sallah don haka idan mutum ya samu raka'a ɗaya tare da liman wanda yake yin sallar zaman gida shi kuma matafiyi ne wata sallah ce ta kama shi sallar mazaunin gida zai tunda ya samu hukuncin raka'a ya samu hukuncin sallar da limamin sa yake yi amma da zai zo ya shiga cikin sallah shi matafiyi ne liman mazaunin gida amma yayin da ya zo liman har ya dago daga ruku'u ta raka'a ta ƙarshe bai samu raka'a ko ɗaya ba wannan ya samu hukuncin sallar liman ko bai samu hukuncin sallar liman ba bai samu hukuncin sallar liman ba tunda bai samu raka'a ba abinda hadisin yake nufi kenan bai samu hukuncin sallar liman ba da haka idan liman ya sallama maimakon ya tashi ya raka'a hudu ta sallar isha sai ya raka'a biyu tunda sallarsa sallarsa kasaru ce bai riga ya samu hukuncin sallar liman ba tunda bai samu raka'a tare da shi ba haka zalika wanda ya samu raka'a ɗaya ta sallar juma'a ya zo ya yi kabbara kafin liman ya ɗago daga ruku'u a raka'a ƙarshe ta ranar juma'a idan liman ya yi sallama tashi zai ya kawo raka'a ɗaya kawai domin ya samu hukuncin sallar juma'a amma da idan liman ya ɗago daga ruku'u sai zo ya shiga cikin sallar juma'a nan wajen ya samu hukuncin sallar juma'a bai samu ba don haka yaya zai in aka sallama sai raka'a hudu bai samu saboda bai samu hukuncin wannan sallar ba wannan shine ma'anar wannan hadisi man adraka rak'atan min as-salah faqad adraka as-salah ay faqad adraka waqt as-salah faqad adraka hukm as-salah to amma falalar sallah wannan sauran hadisai sun nuna kan cewa ko mana ko ne kantan juz'in sallah da ka samu zaka samu a hukunci zaka samu falalar sallar jami'i eh ba shi da hukunci amma yana da falala haka ne to alaikum salam ahsan wannan ma kaga yana daga cikin wannan surori din kai ne ka zo baka samu tahiyar karshe kawai ka samu tare da liman kuma liman ya yi sujada ba'adi sujada ba'adi bayan sallama ake yi ko bayan ka tashi zaka dago zaka cika sallolin da baka rakawoyin da baka samu ba sai ya gani mai ya sunkuya yana sujada ba abi to anan wajen yaya zaka na'am in ka zarce to yaya zaka yi zaka yi ba'adin ko ba zaka yi ba zaka yi ba'adi me ya dalili اختلف ulama me dalili <laughs> hmm. da abin da liman ya sai kai to ai mai ya riga ya gama sallah zina ba a dike baka samu baka samu hukuncin sallah ba baka tunda baka samu hukuncin sallah ba ba za ka yi ba'adi ba qabli za ka yi tare da liman dan cikin sallah ne an fahimta idan idan ka bi liman sai in ka zo zama a tahiyyar karshe ka zauna tare da liman sai liman yayi ba'adi tunda baka samu tunda a cikin sallah kake kafin yayi sallama saboda wannan hadisin an sanya liman dan ai koyi da shi in yayi sujada qabli za ka sujada qabli amma in yayi sujada ba'di tunda bayan sallah ne ko baka samu hukuncin sallar sa ba sallar ka ce shi ya kuskuren sa saboda in ka tashi sallar ka kawai za ka ba za ka sujada ba'di ba amma inda za ka samu ruku'u za ka same shi a cikin ruku'u na raka'a ta ƙarshe kai a ganin a iyakar saninka daga wannan ruku'un har ƙarshe bai yi wani rafkanwa ba tun da ka samu hukuncin sallarsa to rafkarwa ta kama ka sai ka yi sujada ba yi saboda haka idan ka samu raka'a tare da liman za ka yi sujada kabli za ka yi in kabli ce za ka yi ba'adi in ba'adi ce amma in baka samu raka'a ɗaya in baka samu ruku'u ba in baka samu raka'a ɗaya tare da liman ba za ka yi kabli dan a cikin sallah kake amma ba'adi ba za ka yi ba an fahimta wannan shi ma yana daga cikin wannan masail din wanda ya riski raka'a tare da liman ya riski hukuncin sallah to sai matsalar na'am na'am eh a ba za ka ba ba ai saboda liman ya ɗauke maka yanzu ba ka ganin cewar idan ka zo ka samu liman in ka zo ka samu liman bayan ya ɗago daga ruku'u a raka'ar ƙarshe kaga ka samu sujada guda biyu ka samu dagowa daga zama tsakanin sujada biyu ka samu zama kayi tahiya kayi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam duk wadan ba kari bane a cikin sallah kuma zaka zo ka sake yin wata tahiyar saboda haka zai zama to kan cewa tahiya nawa kai a cikin sallah mai raka'a uku tahiya uku kai kayi kari amma akwai malami da yake cikin sujada ba bi kaga ba za ka sujada ba bi ba duk da kayi kari saboda me bin liman ne yasa kai wannan to haka dalika ma wannan din Mm. bai sami jam'i ba sai tsaya a hamma da da wani yake yi mun kawo wannan matsalar waje amsa wannan tambayar mutum ne waɗansu al'ada ce ta waɗansu mutane da suke yi idan suka zo masallaci suka ga ana yin sallah suka ga liman ya zauna ana tafiya sai su zauna su saurara sai su tsaya ba za su shiga cikin sallar ba idan sun ga ya miƙe zuwa raka ta uku to suna tare da shi sai su shiga in sun ga ya sallama kenan sai su ce mi ta mu jam'i me muka ce hukuncin wannan na'am sun aikata laifi an ya laifi muka ce sun aikata sun saba sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sun saba sunna menene dalili na'am ahsan saboda muka ce saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abu huraira da kutan kucin sama hadisin abu qatada fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa atimmu abinda duk kuka samu tare da liman ku yi sallah tare da shi abinda kuma ya kubce muku ku cika saura kaga idan mutum bai yi wannan ba kaga ka samu wani juz'i na sallah ma idan aka a cikin harshen larabci aka ce ma duk wani abu wannan ya hada da abu komai kankantarsa yana daga cikin alfazul umum kaga ana cewa sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi akwai abinda baya ma Allah tasbihi ko ba kamar Allah ya ce wa inni min shay'in illa yusabbihu bihamdihi to saboda ma aka ce ma duk abin da ke cikin sammai da ƙasa ba abin da ya fita ko komai kankanta sa komai girman sa to ma tana daga cikin irin waɗannan lafuzan a harshen larabci da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ma adraktu to da haka duk abin da kuka samu na sallah komai kankantar sa komai yawan sa ku sallah tare da ni to wanda ya zo ya samu liman yana zaune amma ya ki shiga tare da shi kaga ya saba wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan ina ganin wato su kansu malamai da suka ce sai ka samu cikakkiyar raka'a ne kake samun falalar jam'i ba su ce idan ka zo ka samu liman a cikin zaman karshe kada ka shiga tare da shi ba cewa suka yi idan ka zo ka samu liman a zaman idan baka samu raka'a tare da liman ba ka same shi a zaman karshe ka shiga kai sallah to za ka iya maimaita wannan jam'in a wani jam'in daban tunda ka da kai wannan jam'in tamkar kai sallah kai kadai ne an fahimta abin da muka karanta kenan a cikin izziya nan cewa wanda wanda bai samu raka'a ba tare da liman to zai iya sake maimaita wannan sallar tare da wata jama'a ko da ya ya cika sallar tasa eh zai iya sake maimaita sallar tare da wani ba wannan a wajen wanda suke cewa sai an samu raka'a ne amma wanda suke cewa idan ka samu kowane juz'i ka samu falalar jam'i ba sai ka sake wani jam'i ba kare ka samu jam'in ka wanda ke wannan shine mafi rinjaye kun salam eh wannan mun amsa menene hukuncin wannan mutum ne ya zo ya samu zaman tahiya na ƙarshe da ya tashi zai cika sallarsa sai waɗansu suka zo suka yi liman da shi masbuki sai waɗansu suka yi masbuki ne hukuncin limancin masbuki eh, eh, eh, masbuki ya to liman duk da yake wannan ya kamata a cikin mun zo tambaya a cikin sharaɗin limanci amma mu je tunda an yi tambayar ni aka tambaya amma ni amma na je ho muku tambayar ko za ku amsa tunda mun karanta me hukuncin limancin masbuki tare da dalili alaikum salam na'am limanci ya inganta haka me dalili na'am sallarsa ce shi kadai kamar ya tada sallarsa ne shi shi kadai dan haka za a iya zuwa a ji shi sallah ko ba haka ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin ibn abbas ya tashi yana sallar dare shi shi kadai ibnu abbas ya zo ya bi shi ya koyi da shi to haka zalika ma masduki akwai wani dalili wanda ya fi wannan bayyana eh yawa shine al-istikhlaf mamu ya koma ya zamanto liman shi mun ambaci wannan dalilin idan liman ya samu larura ba janyo wani yake ba ya zo ya tsayar da shi ya yi sallah to wannan mamu ne ko kaga mamu ya koma liman to masbuki shi ma mamu ne ya zamanto to liman to kamar yadda suka yadda aka aka aka yadda da wannan surar to a yadda da wannan surar ma na'am dalili na uku sallallahu alaihi wasallam to ya kawo ya ce wai wajen sallar tsoro dalili ne akan wannan matsala kun yadda da shi da yi babu masbuki a nan ai mamu ne ba wai an yi koyi da abu bai na'am eh eh niyya ta bambanta saboda wannan mai bi ne a mamu ne ba liman ba saboda haka ya aka yi koma liman jinda mamu ne shi ba zai iya koma ya zamanto liman ba amma abinda muka rinjayar shi cewa wannan surar ta inganta akwai dalili guda ɗaya wanda duk yafi wannan bayyana na'am eh wannan wata sallah ce daban wannan mun yadda hadisin mu'az yana sallar isha tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya koma unguwarsu ya ma mutanen su sallah kaga shi yana maimaita sallar ne to amma wannan masbuki ne masbuki ne akwai hadisi wanda yake ya fi duk wannan bayyana na'am a ba ba ne zuwa yi an idar da sallah an idar da sallah ne sai ya zo shi shi kadai zai yi sallah sai ya ce wani ya tashi ya masa sadaka shi sallah tare ya ta ya tashi suka yi sallah tare wannan muna maganan masbuki ne a ba ma mu ayyana sallallahu alaihi wasallam bai zama ba ma mu bane shigowa ya shiga ya shiga limanta na'am masu sallar tsoro ai wani ya faɗa mun ce ba ita bace kada ya ɗauki lokaci dalilin hadisin mughira bin shu'ba a cikin sahih muslim suna dawowa daga yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma mughira bin shu'ba ya ɗauki butarsa a gorarsa ta ruwa ya biyo shi ya je ya yi qada'ul haja ya tsuguna ya yi tsarki sannan ya zo ya yi alwala yana sanye da wata jabba ta matse masa hannu ya ƙoƙari ya ja ta haka don ya wanke hannun sai ta matse sai ya zara hannunsa ta ƙarƙashin jabbar ya wanke hannayen nasa ya zo sai mugira ta bin shuba ya sunkuya zai zai cire hufinsa da kafa ya ce da'ahuma kyale su fa inni adkhaltuhuma tahiratayn na sanya su da tsarki sai suka zo bayan sun yi alwala sai suka zo suka tarar musulmi sun fara sallah da aka ga annabi sallallahu alaihi wasallam bai zo ba abdurrahman ibnu auf yana limanci sai suka yi ma abdurrahman ibnu auf gyaran murya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo su ne masa ishara annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu ishara ku kyale shi ya shiga cikin sahu yayi sallah tare da su da abdurrahman ibnu auf yayi sallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi mughirah bin shu'ba ya bi shi suka cika sallar abdu da suka rasa tare kun ga wannan tsibqul asal na wannan mas'alar da muke faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam masbuki ne kuma yayi ma mughira bin shu'ba limanci akan sallar da tare suka rasa ta lokaci ɗaya suka rasa suna nan riwayar a cikin sahih muslim imam al-baihaqi shi ya kafa ma shafi'iyya hujja ina ta cewa shafi'iyya ba su da hujja akan wannan surar sai qiyasi amma sai da tukuna na ga wannan riwayar balo balo a cikin sahih muslim kuma al-baihaqi ya kafa hujja da ita a cikin abin nan ma'rifatu sunan wal athar surar ce wannan ta hujja ga mazhabar shafi'iyya akan wannan matsala kuma da sau da yawa idan ake mun tambaya na kan ce kada masbuki ya koma liman saboda saboda ganin cewa a babu wani sai babu wani wato sura wacce take mai karfi in ba aqisa ba da istidlal daga waɗansu nusus amma wannan matsalar naski ce akan a kabiyar duk da yake riwaya ce ta zo waɗansu za su waɗansu za su yi ma wannan riwayar wuri cewa ai da suka tashi kowa ya rama sallar ne amma mu mughira ta bin shoba a cikin riwaya a cikin ɗaya daga cikin riwayoyin sahih muslim ya tashi eh, ya tashi na bishi fa atmamna ma fatana min as sala muka cika abin da ya kunce mana to waɗansu za su ce fa atmamna ai kullu wahidin atamma li nafsihi kowa ya cika ma kansa to amma a cikin lafazin wata riwayar

ba za a sa wannan ba ya dai nuna ingancin sallar shi yasa kaga su shafi'iyya da suke sun dauki wannan a madhabar su idan suka zo idan mutane suka zo ta suna cewa a cikin furo’i a cikin furo’arsu idan kuka zo masallaci tare dukkan ku masbuqai ne an riga ku ku ittifaqi waye zai zama liman tsakanin ku inda kun shiga sallar tare saboda haka idan aka sana har kowa zai iya cewa shine liman eh, to ku ittifaqi kafin ku shiga cewa wani shine liman sai ku bi shi in aka sallama sai cika muku yana daga cikin furu'an shafi'iyya na'am a ya samu ya samu ya samu juz'in sallar ya cika kuma sauran masbuki ne amma ya samu falalar sallah ai kamar yadda muka riga ya samu falalar juma'a shi sallah shi yasa a ƙarshen hadisin ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yana daga cikin sunnar Allah cewa wani wani annabi ba zai bar duniya ba sai ya yi sallah a bayan ɗaya daga cikin ƴan al'ummarsa sai ya yi sallah a bayan ɗaya daga cikin ƴan al'ummarsa ta ga yi sallah a bayan Abdurrahman ibn Auf na'am alaikum salam kun ji duk kun ji tambayar dan uwa matafiyi ne yana sallar tafiya sai zo ya tarar wani mai sallar zaman gida ya halatta idan suka sallace sallar azhar ce shi raka'a biyu ce ta ko sai ya zauna ba zai shiga sallar ba sai sun yi raka'a biyun farko sai ya shiga raka'a biyu sai sai ai sallama tare da shi ya samu raka'a biyunsa ya halatta haka na'am bai halatta ba saboda ne na'am to ai wannan ya saba masa kenan a saboda dalili shine hadisin da aka ce wanda ya samu raka'a ɗaya tare da liman ya samu sallah ya samu hukuncin sallah tunda sallar liman sallah ce wadda take ta zaman gida to ya samu hukuncin ta tare da liman ya samu raka'a ɗaya akwai malamai da suka ce za a iya yin haka amma kaulin su ba shi da karfi. wanda suka ce ba za a yi haka ba in dai ka samu raka'a tare da liman sai ka cika sallah wannan kaulin ya fi karfi amma idan ya zamanto cewar to ya halatta a yi hila a yi dabara <laughs> ka ce tun da ka je ka yi ka karanta man adraka raka'atan min as-salat faqad adraka as-salat saboda idan ka zo ana sallar jam'i sai ka ki shiga ko kuma kai taho a hankali a hankali a hankali sai ka zo daidai yanda za ka ga liman ya zo yana raka'a karshe yana tahiya sai ka sauri sai ka je ka shiga kaga in ka shiga baka samu raka'a ba to in yi sallama nan sai ka tashi kai raka'a biyun ka nan kan duk malamai sun yi da wannan kama eh, ai hila a ai wannan dabarar a gaskiya ba ai ba mutum ka zamanto wato hila ba a san hila dabara kan wato abin nan a dabara wani ba za mu ci dabara ce kan saban Allah ba dabara dai kan neman sauki wanda yake ya wuce iyaka shine ai ya tawaye ma kansa sai dai kuma ita a malamai suna ta sabani wanne ne ya fi mutum ya yi ƙasaru ko ku ya cika sallah tare da liman in yana tafiya malamai suna sabani akan wannan tun da annabi sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi dangane da ya yace sadaka ce Allah ya muku ku karɓi sadakarsa ku karɓi sadakarsa. to kaga wannan yana nuna kan cewar kwadaitarwa kan mutum yi kasar din amma wannan malamai sun dauke shi a wajen wanda yana tafiya din yake kasar sai ya cika sallah amma idan ya zamanto kamar ka zo ka samu jama'a ta musulmi suna sallah ka shiga ka cika sallah tare da su ya bisa ka ware kace za ka yi saboda dalilai da dama da suka nuna muhimmancin haɗuwa da kuma kada mutum ya ware kansa ya shiga cikin jama'ar musulmi ya ki sallah da ko kasaru kake in ka zo ka samu jama'a suna sallar jam'i musamman in dai ba kamar masallaci irin masallacin kan hanya bane wanda kowa zai zo ya sallar sai tafi ka san kowa ma kasarun yake yi ka shiga cikin musulmi ku sallah tare a cikin jama'ar da ake tsayarwa shine yafi bisa ka ware kanka ka yi sallah to a yaushe ne mutum idan mutum ya sallar jami'i idan mutum ya sallar jam'i yaushe ya halatta ya sake yin wata sallar jam'i yaushe aka halatta ma mutumin da ya salla a cikin jam'i ya sake maimaita wannan jam'i a hasan da yace lokacin da ya zamanto cewar shine yake da ilimi sawa'un na limanci ko kuma shine yake da ilimin alqur'ani taron jama'a kuma suna ba su da wanda ya kai shi wanda zai ba su sallah to a nan wajen sai ya sake maimaita sallah kamar yadda ya zo a hadisin mu'az yana sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya je wa mutanen su jami'i saboda wannan maslahar ya halatta mutum kai jami'i ka sake maimaita wani jami'i akwai wata surar na'am a ai muna magana wanda ya samu jami'i ne ya sake maimaita jam'i wanda bai samu jam'i ba kam dama shi sai ya shiga amma wanda yake yayi sallah a jam'i yaushe aka halatta masa ya sake maimaita jam'i mun faɗi sura guda ɗaya eh hmm. wanda ya je musuluntar da maguzawa ya riga ya sallar jami'a ai kamar na mu'az din ne shi din ne dai na'am ahsan idan mutum suka idan mutum yayi sallah a gida ko da jam'i ne sannan yana aka tayar da wani jam'in yana masallaci aka tayar da wani jam'in yana masallaci saboda maslahar haduwar al'umma da mutum kada ya ware kansa ya sake wannan jam'i ko da jam'i ko yayi a wani waje ko a gida ko ma da a wani masallaci ne idan kana masallaci aka zo za a sake wani jam'in ka shiga ka sake maimaita jam'i me dalilin wannan na'am ahsan hadisin mihjan wanda muka eh, eh a cikin muwatsa waɗansu sun yi waɗansu sun yi sallah a gida san an yi sallar asuba ba su yi sallah ba suka zauna a gefen masallaci da aka idar da sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a zo da su aka zo da su wato tsokan naman su na kafada yana raurawa saboda tsoro suna jin tsoro me suka aikata sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu me yasa ba ku sallah tare da mu ba ku ba musulmi bane suka ce mu musulmi ne ya rasulullah ai mun yi sallah a gida sai ce musu idan kuka yi sallah a gida sannan kuka zo masallaci ku yi sallah wannan sai ta to muku nafila kaga da yace idan kun yi sallah a gida ya tambaye su jami'i kuka yi a gida ko ku kowa sallar sa yayi bai tambaye su ba saboda haka wannan sai yasa malamai suka ce sawa'un mutum ko kuka sawa'un sallar ya sake maimaita wannan jam'i ahzan da yake eh, lokacin da ya zamanto cewar shine yake da ilimi sawa'un na limanci ko kuma shine yake da ilimin alkur'ani taron jama'a kuma suna ba su da wanda ya kai shi wanda zai ba su sallah to a nan wajen sai ya sake maimaita sallah kamar yadda ya zo a hadisin mu'az yana sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya je wa mutanen su jami'i saboda wannan maslahar ya halatta mutum kai jami'i ka sake maimaita wani jami'i akwai wata surar na'am a ai muna magana wanda ya samu jami'i ne ya sake maimaita jami'i wanda bai samu jami'i ba kam dama shi sai ya shiga amma wanda yake yayi sallah a jami'i yaushe aka halatta masa ya sake maimaita jami'i mun faɗi sura guda ɗaya eh hmm. wanda ya je musuluntar da maguzawa ya riga ya sallar jami'a ai kamar na mu'az din ne shi din ne dai na'am ahsan idan mutum suka idan mutum yayi sallah a gida ko da jami'i ne sannan yana aka tayar da wani jami'in yana masallaci aka tayar da wani jam'in yana masallaci saboda maslahar haduwar al'umma da mutum kada ya ware kansa ya sake wannan jam'i ko da jam'i ko yayi a wani waje ko a gida ko ma da a wani masallaci ne idan kana masallaci aka zo za a sake wani jam'in ka shiga ka sake maimaita jam'i me dalilin wannan na'am ahsan ah, hadisin mihjan wanda muka eh, eh, a cikin muwatsa. waɗansu sun yi waɗansu sun yi sallah a gida san an yi sallar asuba ba su yi sallah ba suka zauna a gefen masallaci da aka idan da sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yace a zo da su aka zo da su wato tsokan naman su na kafada yana raurawa saboda tsoro suna jin tsoro me suka aikata ta annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu me yasa ba ku yi sallah tare da mu ba ku ba musulmi bane suka ce mu musulmi ne ya rasulullah ai mun yi sallah a gida sai ce musu idan kuka yi sallah a gida sannan kuka zo masallaci ku yi sallah wannan sai ta zamanto muku nafila kaga da yace idan kun yi sallah a gida ya tambaye su jami'i kuka yi a gida ko ku kowa sallar sa yayi bai tambaye su ba saboda haka wannan sai yasa malamai suka ce sawa'un mutum ko kuka sawa'un sallar a gida din kai kai kadai kai ko kuma jam'i kuka yi in dai ka zo masallaci ka tarar ba a yi sallah ba ko da ba ka zo yin sallah bane saboda ka san kayi sallah ka zo karatu ne sai ka zo ka tarar ba a yi sallah ba to ka shiga kai sallah tare da su saboda wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ce sura ta biyu na'am bai ba laifi kai limanci to me hukuncin wannan shi ba yana da me hukuncin kai ka riga kai sallar ka a gida da ka zo sai aka ce kuma ka mince gaba ka je ka ba mutane sallah na'am a wannan sura za ka amsa wannan tambayar ne a wannan tambayar yanzu nake eh nake me hukuncin wannan ka yi sallah a gida da aka zo masallaci za a yi sallah sai aka kaddamar da kai ka zama liman sai ka yi hadis ka je ka sai ka yi limancin bisa hadisin mu'adh bin jabal bisa hadisin mu'az ibn jabal amma abinda muka karanta a cikin izziya a cikin izziya aka ce ba za ka yi haka ba amma mun rinjaye da kan cewa wannan ya saba ma hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam abin yasa aka ce a cikin mazhaba ba za ka yi ba saboda wannan sallar da kai kake ta biyun nafila ce kuma ka'ida ce a mazhaba cewa ba a mai sallar farilla baya sallah a bayan mai yin nafila to amma wannan ka'idan mun nuna kan cewa dalilin ta ba shi da karfi mun rinjaye da kan cewa ko da niyya ta saba za ta iya yin limanci

wato wannan hadisin mu'az ne kake nema ka kawo shine ka rawaito shi bil ma'ana kaga wajen malaman hadisi sai ake kai da ifi ne wajen saboda ka yi riwaya wato sharadin riwaya bil ma'ana in za ka in ba za ka iya riwaya da lafazi ba in za ka yi riwaya da ma'ana ta zama to ma'anar ba ta canza asalin abin nan din ba hmm? yanzu ka kai ma'anar da ka kawo sai ta jirkita sai ya zama to kan cewa riwayar sai shine wannan idan malaman hadisi suka ga wannan ne sai a wannan hadisin ƙarya ne saboda ba a yi shi ba kai kuma kai ruwaito ne bil ma'ana amma sai kai kuskure wajen ma'ana na'am alaikum assalam ahsan wannan ita ce sura ta uku idan ya zamanto cewar kai sallar jam'i sai ka samu wani zai yi sallah shi shi kadai to ya halatta ka sake ta wannan jam'in dan kai masa sadaka kamar yanda kamar yanda wannan hadisin wanda hadisin da ya ambata hadisin Tirmidhi na Abu Sa'id al-Khudri an yi sallar jami'i wani mutum ya zo zai salla bai samu salla ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za a samu wani mutum ya yi sadaka tare ya ma wannan sadaka ba ya tashi ya salla tare da shi sai na Abubakar ya tashi ya musu suka yi sallah tare to wannan ita ce dama suwar guda uku muka ambata cewa a lokacin da ya halatta ka maimaita sallar jami'i bayan ka riga ka yi ka sake wata sallar jam'i shine idan ɗaya daga cikin surorin nan guda uku ɗaya ya zamanto cewar kana waje wanda yake kai ne kake da cikakken ahaliyar limanci don haka ka sake ka yi sallah kai ma mutane limanci na biyu ka yi sallar jam'i sai ka zo masallaci ka tara za a yi jam'i to yawan ka fita ko ka ki sallah tare da jama'a ka tsaya ka sallah tare da su na uku ka yi sallar jam'i sannan wani ya zo shi shi kadai zai yi sallah ka tashi kai sallah tare da shi domin ka zamanto ka yi masa sadaka ka taimaka masa ya samu ya samu ladan sallar ah, sallar jami'i wayannan sune suwar din guda uku da ba da muka mata amma in ba wayannan suwar din ba ba a maimaita sallar jami'i ba gaira ba dalili na'am koda ko yaushe ne abin da muka rinjayar kenan mutlakan hatta a masabar imam malik ma kowace sallah ce ta jami'i za iya sallah ce za iya maimaita ta banda sallar magariba kawai sun togace sallar magariba me yasa suka togace sallar magariba me yasa ba a maimaita sallar magariba a masabar imam malik na'am saboda wuturi ce saboda wuturi ce eh, ba a yin ba a yin nafila wuturi sai kawai wuturi na ƙarshen dare kaga in ka maimaita sallar magariba ka wace tunda an ce in ka maimaita sallar jami'i wanda ka maimaita din nafila ce to kaga kai nafila wuturi bayan kuma wuturi ɗaya ce kawai wanda ake a ƙarshen dare kuma dalilai biyu dalili na biyu kuma aka ce sallar magariba wuturin rana ce saboda in ka sake maimaita ta kaga uku da uku sun zamanto shi da ta zamanto ba wuturi ba duk dai wannan dai istidlal na'am yana tambayar me hukuncin liman da ya zo ruku'u na ƙarshe sai ya tsawaita ruku'u sakamakon wani domin wani ya samu ya riski ruku'un na ƙarshe wannan yayi masa ishara to yayi ishara ya masa gyaran murya yayi ko kame wannan wato wannan matsalar gaskiya malamai sun saba malamai sun saba shin ya halatta liman ya saura ya tsawaita ruku'u domin waɗansu su samu sallah domin su samu raka'a ko su samu sallar ma ba domin su samu raka'a ya halatta waɗansu malamai kamar hatsabi ya ce shirka ne in liman ya haka ya yi shirka domin ya yi aiki ba don Allah ba wannan tsawaita ruku'un da ya yi ba ibada yake ba Allah yake ba ba wani yake yi ma <laughs> eh to ni ban gane istidlalin nasa ba to khattabi dai a ma'alimu sunan sharhin abi dawud haka yace yace wai idan idan liman yayi haka yana ganin shirka yi dan wannan aikin da yayi ba dan Allah yayi ba waɗansu kuma suka ce a'a bai yi shirka ba amma yayi zalunci me zalunci ya tsawaita ma wanda yake sallah tare da asali hukuncin liman yayi takhsis saboda haka da ya tsawaita don wani ya samu ya tsawaita musu da ya tsawaita musu ya shiga cikin hakkin ya tsawaita musu fiye da gwargwadon abin da aka ce na'am <laughs> na uku suka ce ya halatta liman yayi bal mustahabbi ne ma suka ce dalili Allah ta'ala ya ce wa ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan ku taimaka ma juna akan jin tsoron akan akan aikin nagarta da tsoron Allah saboda ka da liman da su kansu da ake ganin an tsawaita musu din duk haƙƙin su ne kansu yi ta'awuni sai maka ba dan uwansu domin ya zo ya samu wannan alkhairi to a gaskiya wannan malamin mu Sheikh Muhammadu Muktar yana tafsili a cikin wannan mas'ala yana cewa a dai ce yayi shirka wannan bata taso ba dan bautar Allah yayi kuma da ya nufin ya tsawaita dan wani ya shigo shi ma bautar Allah ne bautar Allah ne tunda yayi ne don ya taimaka ma dan uwansa ya samu sallah saboda haka batun shirka ya rushe wannan magana yace amma dangane da wanda suka ce yayi zalunci saboda ya tsawaita suka ce idan ya sai yace idan ya zamanto tsawaitawar ta wuce iyaka ta wuce iyaka ya tsawaita tsayawar tsawaitawar mai dadewar gaske abin da ya dada ƙara sanya kuma suka ya karfafa wannan cewa ya halatta liman ya tsawaita akwai nasi akwai nasi ga mu yana hmm. sai ya cikin yana yawan sai sai ya tsagaita to ai wannan cewa aka yi tsawaita liman ya tsawaita ne aka san wannan surar ne <laughs> a magana shirka dama an rushe babu shirka hmm. shi ma eh wannan shi ma zai iya rusa wannan batun magana hatsabi ta shirka tunda ya tsagaita sallah saboda ne saboda wani ya samu sallah a hujjar da suke kafawa hujjar da ake kafawa domin ta cewa liman ya halatta ya ya tsawaita ruku ko ya tsawaita wani rukuni don mutane su shiga shine hadisin Abdullahi dan Umar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya tashi sallar azhar yana tsawaita karatu har sai ya ji babu sauran karar tafin kafa na masu shigowa masallaci wannan nasi ne akan matsalar kowa nasi bane yana tsawaita karatu har sai ya ji babu sauran takun takalmi na masu shigowa cikin masallaci hadisin Abdullahi dan Umar ba zan iya tuna ko a cikin Bukhari ba a cikin Bukhari a ina ji a cikin sunan Nasa'i wannan shine hujjar cewa to ai Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan <coughs> duk da dai ba shine ya faɗa cewa ina yin haka ne saboda waɗannan ba amma fahimtar sahabbai a ban lura shi tunda su suka yi zamani da Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fassara cewa gashi tsawaita karatun nasa domin domin waɗansu samu su shigo don su riski abin nan sallah ɗin ne a wannan tsawon karatun nata ne eh wannan a sallah asuba ne hadisin Abu Barzah aslami yana karanta tsakanin aya 60 zuwa aya 100 amma wajen sallah a zahar cewa suka yi ya eh, kware akwai hadisin yana karanta aya 60 a a farko aya 30 a a ta biyu a sallar la'asar kuma ala nisfi min zalik akan rabin wannan haka ne na'am na'am idan mutum ma ya keɓance wannan ya zamanto haka yake sai ya zamanto yayi bid'a yayi bid'a dan yayi abin da bashi da asali a cikin addini babu abin da ya nuna kan cewa za ana keɓance sujada ta ƙarshe ta sallah da tsawaita da tsawaita ta to a menene hukuncin na'am waye ya jagorancin sallah a cikin wannan gaskiya hadisin bai bayyana ba hadisin bai bayyana ba amma a zahirin a zahirin abinda yake nunawa hadisin shine cewa shi da bai samu sallar ba shine limancin shine yake limancin dalilin me dalili domin zuwa yayi an yi sallah sai ya kama sallah shi shi kadai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi yayi magana ba sai ya ga masahabbai da suka yi sallah tare da shi ala رجل يقوم مع ala رجل يتصدق على هذا فيصلي ma'ahu shin ba a samu wani mutum bai ma wannan sallah sadaka yayi sallah tare da shi kaga ya riga ya shiga cikin sallar tasa saboda haka a zahiri shi wanda bai yi sallar ba shine yake limanci a ta nuna ba riwaya duk riwayoyin da suka zo ba ta nuna wace sallah ba ce eh wannan yana daga cikin hujjan wanda suke cewa kowace sallah ce ma za a iya maimaita ta cewa tunda wannan hadisin ba a bayyana cewa wace sallah bace hukuncin ya inda ba a yi a magariba da za a ce to amma in sallar magariba ce kada a yi a yi masa wannan sadaka tunda ba faɗa ba ya nuna kan cewa kowace sallah ce ma za a iya yi Allahu ta'ala na'am mutumin da limamin da ya ya fi tsawaita lokacin yin addu'a bayan an yi da sallah bayan an yi sallama wai addu'a tare da mutane wannan bid'a ne ba shi da asali su ce Usman sun yi magana akan wannan sun ce wannan bid'a ne kafin su ma su Izzuddin bin Abdulsalam da malamai da dama sun yi magana akan cewa wannan bid'a ce malaman Shafi'iyya su ne kawai suke ganin cewa wannan sunna ne ya halatta saboda suna ganin kan cewa lokacin da ake karban addu'a kuma a haɗu a addu'a akwai albarka a ciki da daidai da suka kawo amma dalilan su ba su da ƙarfi a nan wajen malamai da dama sun yi nasi akan cewa wannan bid'a ne ba a yin wannan eh, kowa tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah tare da sahabbai ba taɓa ruwaitowa annabi sallallahu alaihi wasallam bayan sallah yayi addu'a sahabbai suna cewa amin ba bayan an yi kamar yadda yake yi a wajen kunuti ko kamar yadda yake yi akan mimbari ranar sallar lokacin hudubar juma'a ko kamar lokacin roƙon ruwa ba taɓa ruwaitowa cewa bayan sallah ya yi addu'a ba tare da cewa ya koyar da addu'o'i da ake yi bayan sallah amma bai yi ba yadda za a haɗu ga baki ɗaya a yi yana yi mutane sabai suna cewa amin ya koyar da addu'o'i da dama da za a yi bayan sallah kuma ya nuna kan cewa bayan sallah lokaci ne wanda Allah yake karɓan addu'a amma shi bai haɗu an yi addu'ar tare ba saboda wannan ne yasa duk wanda ya zo yi wannan sai ya zama to bid'a domin duk wani aiki wanda kwatankwacin kwatankwacin irin sa ya faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai yi shi ba to idan idan aka zo aka yi shi ya zama to an kirkiro wani abu a cikin addini alaikum salam annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin tirmidhi na cewa idan sahabbansa suka haɗu tare da shi ba sa rabuwa da su sai yi musu addu'a da cewa Allahumma aqsim lana min khashyati kama ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asiyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannata har zuwa karshe hadisi ne hasan kamar yadda wani wani daga cikin malamai na wannan zamani yace Muhammad Hassan da dawo yake cewa wannan hadisi ne hasan idan idan idan idan haka wannan shine asali na kan cewa babu laifi idan aka hadu a majalisi ya zamanto kan cewar a abin nan a yi addu'a akan saboda albarkar haduwar da aka yi da kuma a yi tawassuli da wannan haduwar saboda Allah kan yi addu'a din ko musamman ya samu asali daga fi'ilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma babu laifi ya zamanto wani lokaci in an yi din kada yi addu'ar dan kada a ɗauka cewa ba za a yi majalisin bai gama ba sai an yi addu'a kamar yadda yanzu ake yi koyaushe za a ga taron mu opening prayer closing prayer kuma wannan har ya sa sai ka ga ya kai idan aka zo aka yi taro musamman a ƙasar nan na Najeriya da musulmi da kirista sai a ce musulmi ya yi kirista ma yi na budewa in aka zo rufewa musulmi ya yi kirista ma yi kaga in kace mu kirista yayi addu'a ka inganta mazhabarsa ka inganta aqidarsa ka wannan kuma yana daga cikin shirka yana daga cikin abin da zai warware imani to da ka zo ma wai ka ce a ai abin da za a yi kowa yayi nasa a a idan irin wannan ne kawai kada a yi addu'ar kai kai a zuciyarka to a abin da zai kai zuwa zuwa ga abin da a wajen wadansu ba da zai kai zuwa ga shirka ba gara ka bi tafarkin salama ba kada yi addu'ar yin addu'ar ga baki ɗayan an yi ta din ita kanta ai mustahabbi ce to amma idan zai kai zuwa ga aje a yi abin da zai to shirka kuma fa ka inganta cewa a zo a yi si wannan addu'ar su kaga annabi ta suke kira sannan si wannan abin nan din na wannan abin nan din da suke yi hmm? ka ce na'am kwarai ai addu'ar ayi ne da a jam'i ne ba a yi amma bayan sallah kai kai kadai kai addu'a kwarai da gaske annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da addu'o'i da dama da ake bayan sallah allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik wannan ba kafin sallama bane bayan sallama ne allahumma inni a'udhu bika min al-jubn wa a'udhu bika min al-bukhl wa a'udhu bika min al-ajz wal kasal اللهم أصلح لنا من دين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا ده سوران سو ده أدوية ده أدوية إني وأنا صلى الله عليه وسلم يكون يرجع أكيد سبحان الله صلى إمام البخاري wato inda za ka gane fikihunsa sai ya yi babi ya ce babu du'a'i qabla babu du'a'i a fi sala babin yin addu'a a cikin sallah sai ya kawo hadisin isti'aza annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi kafin ya sallama yana neman tsaron Allah daga abu guda hudu Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr wa a'udhu bika min adhabil min fitnatil qabr wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udhu bika min fitnatil masiihid dajjal kaga addu'a kafin a cikin sallah kenan ya kuma kafa hujja da hadisin sayyidina abubakar da yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa addu'a da zai rinka yi addu'u biha fi salati da zan rinka addu'a da ita a cikin sallata sai ya koya masa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katira ne zuwa karshen ta sannan sai yayi babu du'a ba'da sala babu yin addu'a bayan an yi sallah sai ya kawo hadisin Abi Huraira cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya koya ma da fuqara'ul muhajirin suka zo suka ce ahlud dusur sun tafi da lada yace bana koya muku abinda in kuka za ku riske su ba bayan sal tusabbihuna وتحمدون وتكبرون بعد كل صلاة ثلاثا وثلاثين كي تسبيه كي تحميدي كي تكبيري باين كو وتصلى ثلاثين دقوكو ذاك يا إمام البخاري تسبيه da tahmidi da takbiri addu'a ce ya za a kafa mana hujja da wannan kuma kai ka ce babu yin addu'a bayan sallah amma sai kawo mana sai kawo mana zikiri zikiri ai ba addu'a bane suka ce wannan wanda duk ya faɗi wannan bai fahimci bukhari bane wato na farko dai da zikiri da addu'a duk babin su daya in za a yi zikiri za a yi addu'a ɗaya hujja ke ta bukari ta biyu dan ya ishara cewa akwai hadisai da suka zo na addu'a balo-balo da suka ce ya addu'ar amma ba su kai sharaɗinsa ba da haka ba zai iya kawo su a cikin littafinsa ba amma da wannan tarjamar da ya cewa yin addu'a bayan sallama ya yi ishara gare su kuma ya kawo maka abin da shi ma za ka iya kafa hujja da shi domin ka tabbatar da wannan wannan tare ya kawo su kuma wannan anan ne ibnu hajar ya ishara ga raddi ga waɗansu da suka ɗauki maganar ibnu qayyim da yake cewa annabi ta sallallahu alaihi wasallam ba taɓa cewa yayi addu'a bayan sallama ba ibnu qayyim yana faɗan addu'a da sigar jama'a ne amma yin addu'a bayan sallah shi kansa ibnu qayyim ya tabbatar kai tawassuli da tasbihin da kai da sauransu sannan kai addu'a to waɗansu sun tsananta a waɗansu sun tsananta wajen ganin ma yin haka addu'ar ma bayan sallah bayan sallama bid'a ce saboda haka sai ga wannan ya sanya su hatta tasbihin ma ba sa yi ana sallama zumbur sai su miƙe ci tafiyar su saboda ai ba addu'a bayan sallama sahih wato waɗansu daga cikin malamai sun ce ba taɓa rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗaga hannunsa yi addu'a bayan sallama ba to amma shi ma wannan ba hujja bane na kora addu'a tunda addu'a ta tabbata ɗaga hannu kuma ai addu'a ita ma wata sunna ce ta daban annabi sallallahu alaihi wasallam yi addu'a ya ɗaga hannu yayi daga hannu wajen addu'a mutawatir ne yayi wajen sallar roƙon ruwa yayi kan mimbari yayi wajen yi ma mutum ɗaya addu'a Abu Musa al-Ash'ari yace ya Rasulullah dan uwana ka nema masa gafara ya daga hannunsa yayi addu'a ja'a Khalid bin al-Walid lokacin da yayi abin da yayi wajen kashe mutane bayan sun ce bayan da sun ce la ilaha illallah ya ɗauka ƙarya suke ya kashe su Annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu yace Allahumma inni abra'u ilayka bima sana'a Khalid ina ne ina kubuta daga gare ka daga abin da Khalid yayi to kaga ya daga hannu kuma yayi wata addu'a ba tare da daga hannu ba ya kamar addu'ar da yake akan mimbari addu'o'in da yake akan mimbari in ba wajen roƙon ruwa ba baya daga hannu saboda haka dan an dan ba a ruwaito ya daga hannu bayan sallama ba a kore cewa yana addu'a ba tunda an tabbatar da cewa an yi addu'a kuma wannan bai nuna kan cewa kai in ka daga hannunka kai bid'a ba tunda daga hannu kai addu'a bayan sallama ya tabbata yana daga cikin adabu du'a saboda haka idan ka daga hannu kai daidai da sunna in baka daga hannu ba ma kai daidai da sunna amma kada kai inkarin addu'ar saboda ta tabbata da hadisai da dama ah, da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam to shafawa bacin shafawa <laughs> me kuke dariya to <laughs> wato akwai wani abu abin mamaki kun ga daga hannu a cikin a cikin daga hannu wajen addu'a mutawatir ne an san ma'anar mutawatir mutawatir kamar a ce sallolin nan biyar da muke yi yanzu akwai wanda yake shakka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallolin nan guda biyar to malam a wajen malaman hadisi daga hannu wajen addu'a kamar haka yake ba a ko shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu wajen addu'a amma babu hadisi guda ɗaya da ya inganta a ƙashin kansa cewa ya shafa eh na'am ko a kirji ba <laughs> o ga da mai da <laughs> babu wani hadisi da shi akan kansa ya inganta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafa amma an ruwaito hadisai dukkaninsu suna da rauni waɗansu daga cikin malamai sun inganta su kamar daga ciki akwai hadisin da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan kuka yi addu'a ku roƙi Allah da cikin tafin hannunku ba daga bayan tafin hannunku ba sannan idan kun gama ku shafa fuskokinku hadisin na Umar wani waɗansu malamai kamar Ibn Hajar ya ce hadisi ne hasan to amma abin da zai nuna mata abin da za ka tabbatar cewar akwai rauni akan shafa fuska wajen addu'a ta yaya za a yi a ce ya shahara ya yi zamanto mutawatir annabi ya daga hannunsa amma babu guda ɗaya da ya inganta cewa ya shafa duk wanda suka ruwaito cewa ya daga hannu ba wanda ya taɓa ruwaito cewa ya shafa sai a samu hadisi wanda ana magana ba a tabbatar da ingancinsa ba cewa ya shafa to ko da wannan hadisin ya inganta kaga wani ya nuna maka kan cewa mafi yawan addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam baya shafa dan da ya tabbata da Allah ku tsaya karasa da ya tabbata da ya tabbata da kamar yadda wannan ya zamanto mutawatir da alal za ka samu tarwaya da za ta zamanto sahihiya da inda wannan ya zamanto mutawatir da za ka samu wata waya ta zamanto sahihiya don haka a malamai matsayin da suka ɗauka sun yi inkarin shafawa a cikin sallah mutlaƙan sun yi inkarin shafawa daga cikin wanda suka yi nassi akan inkarin wannan imamu ahmad ibn hanbal da imamu al-baihaqi cewa idan mutum aka idan ana aka daga hannu wajen addu'ar kunuti ba a shafawa imam ahmad yayi inkari inkari mai tsanani wannan a cikin sallah imam malik shi shafawa ga baki ɗaya shi bai san shi ba la a cikin sallah wala wajen sallah imam malik bai san shafawa ba yayi inkarin sanin sa ba kwata kwata bai san wannan ba kamar yadda ibnu abi zaid a cikin kitabul jami' ya ruwaito to amma a wajen sallah ka shafa to shine waɗansu malamai suke cewa saboda wannan hadisin da waɗansu malamai sun inganta shi ba za ka yi inkari a wajen wanda ya shafa ba kuma an shafa ɗin wani lokaci babu laifi amma rashin shafawa shine yafi kuma shine yafi yawa to me yace tambayar na'am idan ka daga hannunka wajen kabbara daga hannunka in za ka yi kabbara yaya kake yi ba sakin hannun kake ba ai ɗagawar aiki ne to in ka gama shi kenan sai ka saki hannunka <laughs> oh, saboda wanda ah, yana da kyau tambayarsa saboda waɗansu waɗansu ba sa shafawa amma kuma sai su sai su taɓa ƙirji sai su taɓa ƙirjinsu da shi to shi ma wannan wani ƙirji gara ma shafawar tunda shi akwai hadisi da ifi amma taɓa ƙirjin shi babu hadisi la da ifi wala mawqufi wala maqtu'i na'am ma'anar ma'anar shafawar a ma'anar shafawar kamar yanda a dai wannan riwayar na hadisin na na Umar babu wata ma'ana da aka ambata tunda cewa yayi idan kuka gama famsahu biha wujuha ku shafa fuskokin ku da su shafawa ta zo amma wajen neman wajen neman tsari annabi sallallahu alaihi wasallam idan yazo zai kwanta yana karanta qul huwallahu da qul a'udhu birabbil falaq da birabbin nas ya hura a bakinsa ya shafa duk inda hannunsa zai kai haka zalika wajen inda mutum na jin ciwo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka sanya hannunka inda yake maka ciwo kai bismillah sau uku kai a'udhu bi zatillahi wa bi qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir to wannan kaga ya zo wajen istishfa ne wajen neman neman waraka amma wajen shi addu'a din sai dai irin abubuwa da zaka ji na zantuttuka a ce wai rahamar da Allah ya zubo a cikin hannun shi ne da zaka sa abin ɗinka to irin wannan tana buƙatar nasi da a ce maka akwai rahama da Allah yake zubowa da wannan gaibu ne ba wanda zai san wannan sai in annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari don haka al'aula abin nan barin shafawar a mafi yawan hali shine yafi amma idan mutum ya shafa ba a yi masa inkari saboda akwai malamai da suka inganta wannan wato hadisan an ruwaito shi an ruwaito su da hanyoyi da dama akwai daga cikin malamai bakar ibn abdullahi bakar bin abdullahi abu ah, bakar ibn ah, ah, bakar abu zaid shek bakar ya nuna cewa dukkan hadisan da suka zo na shafawa bayan addu'a raunin su ya kai da ba za a iya inganta su ba komai yawan hanyoyin da suka zo akwai irin wannan hadisai a masa a wajen malaman hadisi wanda ake ce hadisi da'ifun jiddan komai ruwayar da aka masa ba zai karfafa ba to amma akwai malamai da suka saba masa ibn hajar a cikin nata'ijul afkar ya saba masa ya tabbatar da a ɗaya daga cikin daga cikin hadisan ya ce akwai wanda yake hadisi ne hasan li ghairihi wallahu ta'ala a'lam allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala وبارك wa ala ali ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسرفنا وما انت اعلم به منا انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا لا تزغ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم اصرف عنا الوباء والربا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين